a yanzu dai akwai maɗufa akwai katagun ita ya kwatan karamar hukumar zafi akwai kuma sakuwa a karamar hukumar zafi akwai kuma gauya a karamar hukumar zafi akwai hariri a karamar hukumar zafi wa'annan su ne wanda ruwa ya gama sai na kogi a kamar asara fa gidaje da sauran wasu abubuwa ko ma akwai da asaran rai a babu asarar rayuka wanda mu da zuwan su dai bana wanda mutum ke so ya ci ya roƙe shi a nan cikin garin samu amma kuma a da sanadin wannan ambaliya babu wani asarar rayuka sai dai asarar gidaje kaman kuna da kididdigan gidajen a halin yanzu kididdigan gidajen da muke da su ya hada ne da ruwan sama gaba ɗaya wanda ruwan sama ya ambaliya na ruwan sama eh. wanda akalla mun a rafot ɗin wancan na kafin wannan abu faru mun kididdigan gidaje sama da dubu ɗaya da ɗari biyu wanda suka suka samu lalacewa. Wanda muka yi yakan kuɗin da wasu kusan sama da miliyan talatin. Alangawari kawai cikin garin Alangawari ma a ƙaramar hukumar zaki ƙasar kafin Larabawa gida saba'in da biyu da suka lalace. Suka rushe. To kamar mutanen da gidajen nan ruwa ya wanke su ko rushe a ina suke da zama? Eh a yanzu mun tanadi takuwa mun tanadi biyu sukan da suke takuwa don ajiye irin wannan abubuwan daga nan kuma sai primary school da yake ganguwan da abin ya shafa su ne a inda muka da da mu ajiye sai kuma ainihin kamfanin jimillan mutane nawa kake jin wanda halin yanzu suke neman mafaka ko kuma dai kuka samar musu da mafaka eh yanzu shi ne wanda yanzu mai nake na tsaya a kayan nake so na gana kamar yanzu ba mu cikin yawan ainihin mutanen da suka bar gidajen Shugaban hukumar ba da agaji gaggawa to sai matsin nan sun iso yan karamar hukumar? Yanzu nan haka da sun yake tare suka bar nan yanzu ta suke na sun zo isa da suka zo zaki sun zo sun mambu da su duk gidajen da rushe da gidajen da ya lalace da waɗanda muka tana da kamfin da komai har suka zo bakin ruwan suka tsaya yanzu da suka sun zo sun gani da idonsu abin da ya faru sai na kenan. To sun kawo muku wani kayan agaji haka? na a yanzu a yanzu ne suka zo suka da rahoton ko muna tsammanin za su kawo wannan ba da daɗewa ba. ganin dai cewar wannan abu ya faru a shekaran bara kuma an yi ku gargaɗi a kan cewa lallai haka ma bana zai fi na bara ma yawa kuma gashi ku buku ainihin tare abin ba sai kawai gashi yanzu kun shiga wani halin tsakanin kai ba ganin kamar kun ɗan sakaci ne. wato ba ta ba ne wato eh, mai yawanci mukan amfani da lissafi ne ai wannan tanadin da muka yi na gidajen mun yi shi ne saboda mu ga ko me zai faru a irin su ga abunan tare da zarurin namu da muka yi akwai jirage da muka na ruwa wanda dan kwale-kwale dan tsallakar da mutane a cikin ruwa to kaga abu ne wanda ya zo mana ba